ya ce wa min la shakka fihi yana daga cikin abin da babu shakka ko tantama annan na'amallahi alaina tatra ni'imomin da allah madaukin sarki mana ni'imomi ne wani bayan wani wata bayan wata ni'imomi ne ga sunan tatra bal kullun na'am hiya minhu wahadahu la yushrikuhu ma'ahu ghayra kun ga ni'imomin nan da Allah madaukakin sarki ya mana ni'imomi ne waɗanda suka zo wajen daga Allah shi kaɗai babu wani wanda yake da tarayya ga Allah wajen wannan ni'imar babu shi kowaye ni'imar lafiya zaman lafiya ni'iman gani ni'iman ji ni'iman kaza ki ta lissafi ni'ima ce wanda allah maɗaukin sarki mana wanda babu wani wanda ya tarayya da allah wajen kawo wannan ni'ima a cikin alkur'ani mai girma allah ya ce wa ma bikum min ni'imatin famin allah duk wani abin da kuka ga kun samu na ni'ima to wannan daga allah ne kun gano wannan ni'ima ne na dukiya ni'ima ne na mulki ni'ima ne na ilimi ni'ima ne na 'ya'ya ni'ima ne na kaza duk abin da kuka kun samu na ni'ima famin allah wannan daga allah ne Ayata hamsin da uku cikin suratun hali. qad la takhtalifu afhamuna jami'an malaci ce ni da ku duka fahimtar mu ba ta yadda za a yi ta saba ala anna min a'azamin na'am cewa mafi girman ni'iman da Allah maɗaukin sarki mana idan muka tara ni'imomin kaza da kaza da kaza iri-iri muka tara su a faifai aka ce za mu tsunto ni'iman da ya fi kowanne to mu da ku tunaninmu baki ɗaya zai haɗu ne ba zai samu saɓani ba a kan cewa ni'ima mafi girma allati akramana Allahu biha wanda Allah ya girmama mu da wannan ni'ima hiye ni'imatul aqal wannan ita ce ni'ima na hankali mu duka mun yadda da wannan yanzu idan kika ce gida ni'ima ne mahaukaci in an sa shi a gida me amfanin gidan mota ni'ima ne me amfanin mahaukaci sai mota kwa sai mai kwa sa shi idan aka ce aure ni'ima ne me amfanin mahaukaci a ce za a yi ma aure riga ni'ima ce me amfanin mallakar riga ga mahaukaci kuna gane wannan da kyau ko duk ba zai gane darajar waɗannan abubuwa da alherin waɗannan abubuwan ba saboda ya rasa al'akal ya rasa hankali to shine sai mala yake cewa al'aqalul ladhi habana Allahu iyyahu kun ga wannan hankali da Allah maɗaukin sarki mana baiwan shi yayi mana ne lilamtaza bihi alal hayawan al'ajam don mu iya kadaituwa a samar da mararraba tsakaninmu da dabbobi marasa magana wasu salb da kuma irin waɗannan duwatsu waɗanda suke kuramen duwatsu ne wanda ba sa zance yanzu bambancinmu da ginin nan da ƙofan nan shine hankali bambancinmu da teburin nan da awakin can da ciyayin can da tsuntsaye gasu can shine hankali bambancinki da ƙadangarwa shine hankali kun gano wannan da kyau ku allah ya yi haka ne don ya rabe mu da su fabil aqal kun ga ta hanyar hankali ne yushriful insan dan adam yake samun ɗaukaka kan dukkanin halittu wabil akal ta hanyar hankali ne yukalliful mar'u ake ɗaura ma bawa shari'a yanzu ba ruwan shari'a da mahaukaci in ya so ya sallah ya so karye in ya so ya azumin ya so karye ba wanda ya damu da shi yaro yana da wani nau'i na hankali amma in bai balaga ba ba ruwan shari'a da shi sau da bai da hankalin da za a iya ɗora mai doka na allah kinan wanda ya haɗa hankali da ake ce mai yabi dokan allah yake ƙi to wannan za ki ji irin hankalin shi an gane wannan ga mutum ya ce kamar ni yana son zai alfahari da wani abu na duniya za ki ji irin hankalin da ke sa alfahari da cika baki kun gani wabihi ya'rifu khaliqa khaliqahu jalla sha'anu ta hanyar hankali ne dan adam yake iya gane mahalicin shi zalikum al-aqal kun ga wannan hankali alladhi yumayyizu bihi bainal khair wa sharr wanda bawa yake amfani da wannan hankali wajen ya ware kaza alheri ne kaza sharri ne kun san akwai mutumin da zai ma mutum alheri ana nan wata rana sai ya ga sharri ta dalilin wannan mutumin to a daidai lokacin ne za a gane hankalin wannan wato sanda wane yake maka abin arziki yake zubo maka ayyukan alkhairai wanda kake jin daɗinsu ka fahimce su a matsayin hankalinka na wannan lokaci kirki ne ko a yau kuma sai ka ga mutumin nan ya zo maka da wani abu wanda baka gane ba ko wanda baka so ko wanda kake zargi ko wanda hankalinka bai fahimce shi ba sai kuma ka ɗauki alherin can ka hukunta shi da sharrin nan za ka ji irin wannan hankalin bari a cikin hadisi annabi ya ce mata su ne na dinin wa da aka mai tambaya don me za ka ce mata suna da tawayayyen addini da kuma hankali mai rauni ko tawayayyen hankali daga ciki annabi ya ce lau a hasanta ila ihida hunnar dahar da za ka zauna kana kyautata ma ɗaya daga cikinsa tsawon zamani sun mara adminka, sharran kat ko she'an sai ta ga ɗan wani abu wanda ba ta so yau sai ta hukunta ka duka ta ce ma ra'aytu minka khairan qat ni ban taba ganin alheri daga wajen ka kaga nan wani alama ne na me na rashin hankali to kun ga ba fa mata ba har cikin maza akwai da yawa masu irin wannan ɗabi'ar za ku zauna shekara goma shekara sha biyar shekara ishirin ishirin da biyar har talatin da mutum a waɗannan shekaru na baya na ta lissafa alherinka ne kai mutumin kirki ne amma yau sai ga wani abin da wani ya ce mai wannan fasharri ne to sai auna waɗancan shekarun duka na baya su ma menene a matsayin sharri to wannan alama ne na nukusanu dini wal akal akwai na ƙasa na addini akwai na ƙasa na hankali to wannan ɗabi'a ne na hauka to wani irin nau'i ne na hauka wannan za mu zo mu faɗa shi ake ce ma aljununu fununu hauka fanni fanni ce na biyu annabi ya ce ita mumina ba a san rabuwa da ita duk abin da ko ta yi to a yi haƙuri in dai muminan ne yau idan ka ganta da wani ɗabi'a da kake tar mai yiwa tana nan da wani ɗabi'a da zaka ce madalla amma yanzu mutum ya ce ai shi tun da yake da matan shi ai ba ta da alheri ba ta da mutunci ba ta da kaza ya tarraga da ita to wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan hauka shi ma shi ma aljununu fununu duk waɗannan abubuwan za mu zo mai bayanin su ran da ɗanki ya ɓata maki rai kika ce allah ya tsine maka to za ki ji wannan nau'in na hauka me yasa duk abubuwan baya da ya rika yi kin manta kuna fahimtar wannan da kyau ku sai yau ne da kika ga wani abu kin yanke hukunci gaba ɗaya kenan akan shi babu alheri kun gano wannan to me yasa kika yanke hukuncin tsinuwa da Allah wadare da kaza so da kin yi amfani da kwakwalwanki ne kika auna to kwakwalwan kuma ita kuma bata kai geji ba kuna fahimtar wannan ku Allah ya tsare mana mu wal huda wad dalala kuma idan hankali ya kai gejin shi to da shine mutum zai ya auna shiriya kuma ya iya auna abin da yake bata ne kuna jin wannan yanzu idan yau aka ce wani ahalus sunna ne yana kan huda ta hanyar hankali za gane haka sai aka ce wani ɗan bid'a ne da hankali da ilimi za ki iya gane batace ne ana nan wani ahalus nan da kin yadda ahalus sunna ne sai ya bata miki rai ila kun yi ciniki kin bi shi bashi bai biya ba kila wani abu na dalili ko ya zage ki ko ya ɓata miki rai sai ki dauke shi cancak sai ki kai shi ajin batattu kuma ki gamsar da zuciyanki akan cewa din nan to ɓatacce ne ku gano wannan da kyau ko idan ɗan adam yi wannan to shi ma za mu zo mu ji wani nau'i ne daga cikin nau'ukan hauka saboda hankalin shi bai iya ware mai menene shiriya ko menene bata jama'a kuna gano wannan da kyau ku idan ta amala hul insan kana sababan fi suluki tariqal huda duk lokacin da dan adam ya amfani da hankalin shi to ta haka ne zai iya gano ya tantanto ta farkin shirya wal bu'udi an mawaridar rada sannan ya nisanci abin da zai kai shi zuwa ga taɓewa da wulaƙantuwa al'aqalu alladhi ya'uddu min akbar taqatil bashariyya Malam ya ce kuma kunga hankali yana daga cikin mafi girman daman da Allah maɗaukin sarki ya ba ɗan adam wanda zai iya ɗaga darajar shi da shi innahu la ni'matun uzma hankali tabbas ni'ima ne wanda ya fi kowane ni'ima girma wasimatun jalliyun imtannallahu biha alaina sannan hankali daraja ce kyauta ne mai kima wanda yake a fili wanda allah maɗaukin sarki mana baiwan shi allah ya ce ulhuwallazi an sha'akum allah maɗaukin sarki shi kaɗai ya samar da mu yanzu wannan ba ni'ima ba ne ƙaddara a ce kina da awaki adadinmu ni'ima ne ko ba ni'ima ba ne kina da shanu adadinmu ni'ima ne ko ba ni'ima ba ne kina da gidaje adadinmu ku kalli dai yawanmu ni'ima ne ko ba ni'ima ba ne a ce kina da miliyan adadinmu ni'ima ne ko ba ni'ima ba ne to allah ne ya yi mu duka da ya yi mu kuma sai ce waje alala kuma sam'a allah sai ya sanya muku ji wal absara kuma ya sanya muku gani wal af'ida kuma ya sanya muku zuciya mai tunani mai hankali kalilan ma tashkurun Allah ya ce kaɗan ne kwarai daga cikinku kaɗan ne kwarai kuke iya mai gode ma ni'imar Allah madaukin sarki kalilan ma tashkurun mun gano wannan da kyau ko mafi yawancin mutane ba sa gode ma ni'iman halitta ba su gode ma ni'iman ji ba su gode ma ni'iman gani wata za ta ce to malam halitta an yi kowa bai wanda ta mutu jiya ko shekaran jiya ko gata tana bin allah ɗari bisa ɗari da ke da a yau kina raye kina bin allah ɗari bisa ɗari to a wajen allah kin fita da allah ya baki da rayuwanki har zuwa yau fa ni'ima ne to hankali tukuna a ina hankali yake shin hankali yana kan yana cikin kwakwalwa ne ko hankali yana cikin zuciya ne ko kuwa inda hankali yake allah ya yi shi a cikin kwakwalwa ne da ke kan kokon kai amma kuma zuciya ne take aika ma hankali da sakon abin da yake yi to za mu zo za mu ji ainal akal amma nan allah sai ce wal af'idata da zuciya kalilan ma tashkurun ku kaɗan ne ko ku kalilan 'yan kaɗan ne cikin bayi suke gode ma ni'iman da allah maɗaukin sarki ya yi mun gane wannan da ke ku aya ta 23 cikin sotul mulk innahu la ya'lamu qadar al-aqal mala yake cewa babu wanda ya san martaban hankali illa man wahibahu sai wanda ya yi baiwan shi ko wanda aka yi mai baiwan wa illa kana huwa wal iru fil falati sawa duk wanda bai san ni'iman hankali ba ko to wallahi da shi da raƙumi a dawa tafiyansa ɗaya kawai tafiya yake kina fagamniya ba ki san me yake ce ma hankali ba yana daga abin da ke tabbatar da mutum cewa cikakken mai hankali ne a lokacin da ran shi ya ɓaci masu iya magana suka ce kar hankali ya mai ya gushe daga sanda mutum ran shi ya ɓaci ya hukunci a kan ɓacin rai ko sai na dama mafi girma to nau'i ne shi ma na wani hankali da za mu zo mai bayanin shi za a yi ma mutum abin da zai ɓata mai rai ya dugun zuma mai yi mai kaza to ɗan adam mai cikakken hankali sai kalli abin a wani lokaci har ya dariya ya birris da abin kuma ya ci gaba da rayuwar shi ba wanda ya gane an gane wannan amma ke za ki iya magana ne za a tsokane ki da shi na fatan baki maimakon ki haƙuri ke da kika ɗana wani tarko sai ki kasa haƙuri sai ki yunƙura bam bam bam bam bam bam nau'i ne na hankali da kika rasa an gane wannan ɗan adam su ake zama yana da natsuwa addini da nasoshi suke jagorantar shi in dan adam ya rasa wannan to dan adam ya taɓi allah ya sauwaka wa man ta'ammala hikmatallahi jalla wa'ala duk sanda mutum ya tsaya da kyau ya lura dangane da hikiman allah maɗaukin sarki fi an ya kuna tifilal walid yaro ƙarami da aka haifa wannan yaron ya zama bila aƙalin iktisabi ya zama bai da hankali a kuji yanzu mala ya fara gaya mana hankali akwai hankali da mutum ke samuwa yake samarwa kanshi hankalin yake kasantuwa gare shi ta hanyar nema kun gano wannan da kyau ko akal aliktisabi yanzu yaran da muke haifa waɗannan ba su da hankali sa da hankali amma ba su da al'iktisa al'akali hankali wanda yake samuwa sakamakon girma da mu'amala da gogewa da jama'a ba su da wannan hankalin kun gano wannan da kyau ku amma bari ku ji za ku gane mai mala yake nufi la'adaraka asara hadihin ni'imata alaihi to dan adam yanzu ne zai gane irin ni'iman da Allah maɗaukin sarki ya mai da bai ba shi hankali irin wannan hankalin da muke da shi sanda yake karamin yaro ba yanzu ni'ima ne babba hina ma habu shay'an man in minhu mala ya ce sanda aka mai baiwan abin da da ba a bashi ba liyakuna alaihi a bihi wa ka'an sai ya zaba sanda ya ji wannan abin da da bai da shi to zai ji kunci da damuwa mafi tsanani gare shi wa na naf'an in kuma amfani ne zai ci moriyan abin to abin zai fi mai daraja a lokacin da aka bashi bayan da ya hada hankali da ya girma da shi to malam me kake nufi yanzu wannan dan karamin yaron na yaron ku yan kananan yaran nan suna da hankali amma za mu zo mu ji wani irin hankali yaro in ya girma ya zama kamanni to yanzu irin hankalin da nake da shi ya sha bamban da irin hankalin da yaro yake da shi ina da yanzu hankali aliktisabi amma shi bai da shi kuma da allah ya hana shi al'akal aliktisabi to ni'ima ne gare shi ba zai gane darajar wannan ni'iman ba sai sanda ya girma ya zama cikakken mutum sannan zai gane ni'iman da allah ya mashi da allah zai ba karamin yaro da ake ba shi nono al'akal aliktisabi sanda yake shan nono Kuda da ya shiga takaici mafi girman takaici wanda dan adam bai taba shiga cikin shi ba kun gano wannan da kyau ko da aikin da allah ya akwai hikimomi da ya sa yake yin shi a cikin alkur'ani mai girma allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum allah shine wanda ya da ku daga cikin cikin iyayenku mata la ta'lamuna shai'an. a san da ku san komi ba yanzu dan adam bai san komi ba allah bai ce la ya aqilu na shi'an ba da sai a ce yaro mahaukaci ne amma sai allah ce la ta'alamu na shi'an waje alala kuma sam'a ana nan sai allah madaukin sarki ya sanya ma jariri ji wal absara sai kuma allah ya sanya mai gani wal af'ida sai allah ya sanya mai tunani sanya mai hankali wanda yake bulluwa ta hanyar sabi a shekenan kwanya ita ce matattaran hankali general hankali da duwan dan ada yake da shi idan ta motsu to shine sai dan adam a ce yana da taban hankali ko ya haukace amma wannan hankalin da muke magana a kan shi to shi kuma sansanin shi a zuciya yake shi sa duk dan adam da ya rasa wannan hankalin ku to dabba yake zama me ke sa uwa ta kyautata ma yaro ta kyau martaba shi ta kimanta shi sai ya girma yau eh, bai santa ba mawakaci ne shi zuciyar ne ko na hankali hankulin suna da yawa za mu ɗauko su muna gaya muku hankali lamba na sha shida ne ya samu matsala lamba na takwas ne ya samu matsala bai da na sha tara ne ita ta samu kun gano wannan da kyau ko haka za mu karkasa wannan hankulin me ke sa malami sai ya karanta da ɗalibi wai ɗalibin in ya kai wani waje sai kuma ya zagi malamin <laughs> me ke sawa wani hankali ne ya rasa yana da tabuwa ne da motsuwa a cikin zuciyar shi bai da cikakken hankali ne amma in yana cikakken hankali haka zai faru abadan ba zai faru ba kun gano wannan da kyau ku kama a ce mace ce miji ya aure ta ta ta mata wata rana sai ta zage shi wadda an bata mata rai ta da motsuwa ne ita ma za ku zo ku ji inda ta samu matsala ana gane wannan shi yasa masu iya magana suke cewa aljununu fununu hauka fanni fanni yake fanni fanni ne za ga mutum da riga ana ce mashi malam malam ko shek shek ko wane ne wane ne amma kuma wallahi mawakaci ne waɗannan bayanan su za su bayyana muku za gane a ah, ashe wani ya riga ya samu tabuwa tintintinti ba a gane ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye sai allah maɗaukin sarki ce ya yi mana haka ne la'allakum tashkurun tabbas in kun gane allah maɗaukakin sarki ne ya waɗannan abubuwa to wannan zai jagorance ku wajen ku gode ma ni'imar amma in ba ku gane ba to ko 'yan kaɗan ne za su iya godewa aya ta 78 cikin sautin na hali ya kola ibn al-qayyim rahimahullah babban malami ibn al-qayyim al-jauziya allah ya ji kanshi ya ce lawulitta ayyuhal insan aqilan kai dan adam da ce allah maɗaukin sarki zai sa a haife ka mai hankali ka haluka fi kibrika kamar yadda kake a yanzu cikin girmanka kun a ce yanzu allah ya yi mu da hankali kamar yadda muke yanzu latan rasat alaika hayatuka a azama da dan adam ya shiga cikin damuwa da kunci da musiba da bala'i mafi girman da bai taba shiga cikin hankalin shi yanzu wannan yarin da ke wasa da ledan nan za a ce yana da hankali irin na maman shi da yanzu ya shiga cikin takaici mafi girman shiga takaici kuwa li'annaka tara nafsaka mahamular radiyan domin zai ga an dauke shi yanzu ana ba shi nono da hankalin shi yan tsakaninki da allah mijinki zai tsaya gwansan gwansan da shi wa kina ba shi nono tsakani da allah da hankalin shi radi ajizan masjunan fil mahadi gashi nan ya rasa yadda zai an rike shi a tsimman goyo an rike shi ba abin da ya iya yi a goya shi a sa majin ya ɗaure shi <laughs> yanzu kun gane ni'iman da ya zama yaro bai da hankali ko Ni ne wannan ya yi tsari ya kashi a ce yana da hankali diya san waɗannan abubuwan kuma ba yadda zai iya kawo haka zai yanzu ku ku samu mara lafiya wanda bai iya tashi ya je ban ɗaki a fo ake ɗaura shi ya kashi ku tambaye zuciyar shi wani irin damuwa yake ciki wannan yanzu yaro zai duk abin da yake yana da hankali amma bai da al'akal alaihita tisabi to wannan hankali alaihita tisabi shine hankali mai lamba na biyu ku kiyaye lissafi wanda duk dan adam shi yake fara samu sanda yake girma mutum na ƙara girma yana ƙara samun shi to shi wannan hankali na sabi in mutum ya kai shekara arba'in kun gano wannan da kyau ku to me yake yi ƙasa yake yiwa wadda za ce yi eh, sosai ko amma mai ke rike shi a kasa ganin mutum yanayin kasa wajen hankalin shine al'ilmu mutum na ƙara gaba ilimi na ƙara yawa hankali na mai ƙara ƙasa ana fahimtar wannan shine za ku ji ana cewa malam wani akwai shi da zafi amma yana ƙara shekaru kuma yana ƙara rage me yana ƙara rage zafi ilimi ne ke ƙaruwa sannan kuma ɗabi'an shi na komawa irin ɗabi'an yara kuna gano wannan da kyau ku ba ta yadda za a yi wannan abun an magana sai ce an gaya muku ban da hankali ne yanzu abin da yake so so yake kowa ya zauna lafiya don dama a duniya mutum hudu ne ba mutum na biyar mutum hudu ne ko dai yaro karami ko tsoho tukub ko matashi ko dattijo suke nan a duniya to wannan yaron da wannan dattijan ba su da amfani wajen ta da fitina ko kwantar da ita don yaro bai iya ta da fitina kuma in ta tashi ba zai iya kwantar da ita ba tsoho bai iya ta da fitina in ta tashi ba zai iya kwantar da ita ba waɗanda ke iya ta da fitina in ta tashi kuma su kwantar da ita matasa ne da dattawa matasa dattawa ke ziga su waɗanda sun gane yadda ake abubuwa kuma su ɗiba abin duniya su ba su don suna da wata manufa da suke son su cimma na rayuwa wanda su waɗannan matasan ba su kai ga hankalin su ya gano masu irin wancan manufan da waɗannan dattawan suke da shi ba sai sun tara fitinan ta ci su da cinye su duka to kuma in waɗannan na tsakiyar suka so fitinan ta mutu za ta mutu kun gano wannan da kyau ku shi ma wannan za mu tattauna me ke sa ake amfani da yaro mai ƙananan shekaru ya rika ma na gaba da shi wauta shi ma wani nau'i ne na hauka allah maɗauki sarki ya sa mu dace kenan yanzu su ake ke zama likita in kina tafi a hanya to ki fara ganin kowa ba mahaukaci ne ke kaɗai ce mai hankali ba kenan mutum na maki wauta sai ki duba cikin karatun da aka yi maki notin shi lamba nawa ne ya kwanci to sai ki taka tsantsan wajen in yi magana kakki in yi aiki ma kakki in ba haka ba sai ku zama iri ɗaya ana gane wannan me ke sawa lokacin kina gida a ce kun samu rashin jituwa da mijinki kina fitina sai muke shiru ki bala'i ki bala'i can an ji sai ki ce yanzu tsakani da allah kama mai da ni mahaukaciya ce ina magana ma ko tanka man ba za ka yi ba shi akwai wani noti ne da za mu gaya ko lamban shi na shi yana ɗaure ke kuma na ke yana kwance sanda kika gano abin da kike yi maki biris bai tanka ba to an fara ɗaure maki ne ke gane ashe shirin shine daidai surutun shine mai illa ne kun gano wannan da kyau ku a nan ne maku wa'azi a ciki nike kawo maku wasiyan da wani ango yake ma matan shi amarya mun gano wannan da kyau ku me yake cewa khuzul afwa minni tastadimi mawaddati ki ɗauki ɗabi'a na yi man afuwa duk sanda ne maki abin da ba daidai ba kin ga soyayyen da nake miki tunda to wallahi zai dimanta in ko ba za ki afuwa ba ko to wallahi soyayya zai tafi ya ce wala tankuri ni nukurki duffi marratan kin ga tsokana ba ki ba ni wai na ce ban san ka za to bari in yin gayin da zai yi sai ce fa innaki la tadri kayfa ga mugayyabu wala tantiki fi saurati hina ya yace in na yunkuro ina famfamina to kake magana sanda na fusata sanda mutum ya fusata yana shiga wani nau'i na rashin hankali to in ya shiga wannan nau'i na rashin hankali to kake magana mun gano wannan da kyau ku ungo kika sake kika yi to za ki sani sai ce fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal aza idza ijtama'a lam yalbasul hubbi yazhabu yace domin shi ya ga inda so da cutarwa suka haɗu waje ɗaya suna haɗuwa to soyayyan bai zama sai tafiyan shi in sai mai hankali ne kawai ke iya gano wannan shi yasa ba haushe da yake mai hankali ne ɗari bisa ɗari ana yin aure sai ce to sai fa hakuri ban <laughs> gano wannan yanzu sai mi Allah sai hakuri ha ya zan yi aure za mu bararraje soyayya kuma ana cewa sai hakuri eh ai dukkan ku ba ku san junan ku ba duka kuna kallon juna ne da hasashe miji yana hasashen matan ne matan ma tana hasashen mai mijin ne bari su zauna to yanzu abin da zai taimake ki idan na'uranki na hankali na ɓangaren haƙuri bai samu tangarɗa ba ko to ke ne za ki fi kowa jin daɗin zamantakewan auren in shi nashi an samu matsala to za ta samu matsala ta wajen shi in kin samu matsala za ta samu matsala ta wajen ki kisa mai hankali sai a ce kai wane na ta haƙuri da wanci ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da kaza za mu ga muku me yasa ake hakurin ko kuma ce wance tana ta hakuri da wani ku ga fa abin da yake ta mata to za ku zo ku ji na ta hankalin yana ɗaure ne nashi kuma ya kwanci to ku da kuke ƙoƙarin ziga kuma naku za ku ji nakun lamba nawa ne notin ya kwanci kamata ya ku taimaka wajen ku ɗaure amma kuna taimaka wajen me hata gulma da ƙarya da annamimanci da tsugu didi da annabi ya hana me ke sa ake yin shi ke da za a zo a gaya miki gulma ba bincike kawai ki ci gaba da yawo kina yadawa kina yama ɗiri kawai ki samu wani tim daga cikin timatiman na fada ki ce kina goyon bayan wancan mun gano wannan me yasa kike goyon baya oho ma <laughs> ba ki sani bane kin zama wa ma ana illa min guzayyata in gawad gawaitu wa in tarshidul guzayyata arshidi kin zama yar kabilan guzayya wai ta nasu nasu ne ko da kuturin bawa ne nawa ko yayi ba daidai ba to zan ci gaba da mara mashi baya akan wannan ba daidai din ba shi ma wannan nau'i ne na hauka Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to jama'a kuna gane wannan bayanin da malai yake kawa yanzu a ce inda kike da hankalin nan ɗari bisa ɗari kawai sai ki zuke sai ki koma jaririya ana baki nono amma kuma da hankali irin wannan kun tuna labarin almara da ta baku a nan na wata yarinya da ta tafi ƙasan china karatun ilimin kimiyya da ta je allah ya sa albarka cikin karatu yarinya mai ƙwazo cikin abubuwan da ta ƙirƙiro kawai sai ta kirkiro wani sinadari ne mai da tsohuwa yarinya daga kuma a duniyan nan ba waɗanda ya kamata a ce su ci moriyar wannan bincike na ilimin kimiyya na ta in ba iyayenta ba sai ta aiko da hoda a cikin ɗan kwalba ta faɗa adadin abin da za a jika a cikin kofi a sha in mutum yana sai in wanta na son ta koma 'yan shekara sha biyar ga adadin abin da za ta sha in baba na son ya koma dan shekara 25-30 ga dan abin da zai sha kai ya wuce da aka zo da wannan hoda aka kawo aka karanta sai uban ya ce ma uwar to fara jikawa ki sha magani sai ta ɗauka ta jika tana sha sai ta koma yarinya 'yan shekara sha biyar to matsaya a nan me yasa bai fara jikawa ya sha bai ce ta sha ya bi ta hankali ne za ku ji wani hankali ya sa ya haka ita kuma wani wauta ya sa ta jika ta sha kun gano wannan to bari ku ji kun san muku wata magana a baya na ce in mutum ya kai shekara arba'in wani lokaci shi wannan hankali a sabi ba hankali sauran hankulan ba shi kuma raguwa yake yi sanda ya ga ta sha ta koma tsoho a yarinya ya yi shekara sha biyar maimakon ya ɗiba adadin abin da aka ce mai ya jika ya koma ɗan shekara talatin shi kuma eh sai zazzage sauran kawai sau da handama da babakere sai ya haɗe duka ya shanye haba me zai faru yana gama kwalkwalewa sai ya zama jariri kamar yaron can bayan yarinya ta gama kos ta dawo gida ta gama mata ce masha Allah kai haka kika koma ai murna tana ta jin daɗi aikin ta yayi sai ta tambaye wai ina baba ne ta ce gashi a baya na goya shi <laughs> ta ce ah, me faru ta ce a ah, to shi duka ya shanye <laughs> kuma da hankalin shi ya koma haka gashi a baya a lokacin da za a sa wata mita a yi reading na irin takaici da damuwan da yake ciki da ba wanda zai so allah mai da shi irin wannan yanayi shine allah ya ce mutum zai koma arzalil umuri likaila ya alama min ba da ilimin shai'a ga hankalin amma kuma wancan al'akal sabi shi kuma ya samu matsala a wajen allah maɗaukin sarki ya kiyaye aw kunta min mabtuliya bi faqadi walidaihi kamar misali a ce Allah ya sa mutum ya rasa iyayen shi yana karami yanzu yaro fa in uwar shi ko uban shi ta mutu ko ba komi ba ku ji abin mamaki ba akwai ɗaya daga cikin ɗaliban mu Allah ya mata rasuwa ɗazu Allah ya gafarta mata bayan mu mata sallah nan mun kama hanya za mu tafi makabarta ikon allah sai mota na ta samu matsala sai na dawo gida ina shiga ofis sai ko da yarinyar gidan ne ko menene sai ta zo sai take ce ma yarinyar gidanmu ki gaya ma malamin ma islamiyya ni ba zan zo makaranta ba sai an yi bakwai ɗazuma mamanmu ta mutu sai wancan yarin ce la ila illallah yanzu dan allah ya za ku yi wajen kwana ta wallah bakin kasuwa za mu kuma mai ta bakwanin mu to wannan yarinyar da tana da hankali irin na uwarta kuma irin wannan yanayin uwarta ta rasu wani irin hali za ta shiga kun yanzu ba ruwanta ita cin da dai a wajen da za ta koma mata <laughs> da matsala yaro san yake karami ko in ya rasa iyayen shi shi ba abin da ke damun shi ba abin da yake so kawai ya kwanta ya bacci ya samu abinci ci ya samu waɗanda zai wasa da su ki kaddara kina da hankali irin wannan kina yar karaman yarinya kamar wannan yara a ce iyayenki su mutu wani hali za ki shiga <laughs> kun gane wannan shine malai yake misali a nan fa kunta kalwalatul hayran mutum zai shiga wani yare ne na rudu wannan rudani walakin ha mahadul hikima sai dai tsantsan hikiman Allah war rahmatu bika wata da biyar da irin hikima da rahama na Allah da iya gudanarwa da tsari kyakkyawa na Allah sai Allah madaukin sarki ya bar dan adam a bisa saiti irin wannan sai a haifi yaro da hankali amma ba hankali a liktisabi ba to za ku zo ku ji ya hankalin yake tafiya ne ake ƙara shi kuma wani yanayi ne zai kai ga ana rage shi kun san na taɓa gaya muku mace in ta kai talatin ana rage mata hankali ko kuka ce wai dan me za ku zo ku ji matasa masu ilimin addini da zamani wanda sun yi fice amma za ku ga gaba ɗaya hankulan da suke da shi ko bai kai ɗaya bisa goma da ya kamata mai hankali ya samu ba ina fatan mun gane wannan general buhari kin san ba mu abin nan sai mun taɓa baba yau da a ce wasu waɗanda suke samun dama koya take su ta wauta a ce bai da cikakken hankali waɗanda ya kamata a ce da hankali a ce su suka samu mulki irin nashi allah kaɗai ya san jama'an da za su wulakanta amma fa yana kan mulki yanzu in ya ga dama ya ce a ɗaura mutanen kaduna saddika gidan yari wala sai an ɗaure su ko ba sai dai a ta shari'a amma sai an ɗaure su amma akwai mutum ɗaya fa wanda ya ɗaure shi ya waje shekara uku da watanni har mahaifiyar shi ta rasu bai ba shi dama ya je ya ganta ba ya kwace mai mulki ya mai kaza ko ta tafi sa bai taba ce mashi ba ya shiru ya rabu da shi yana hudun shi yana harkokin shi tsaf wannan ya nuna cewa buhari mai cikakken hankali ne in keje sai ki ce yawa ba ku ganin yaro idan wani ya buge shi ko ya mai wani abu a makarantar boko yana dawowa gidansu sai ga wannan yaron ya zo zai wuce kofar gidan sai ce la la la wa na kama ku gano wannan da kyau ko me yasa ya mashi wannan anan da yana da hankali na kasashe ya manta shi ma fa zai iya zuwa wajen gidansu wannan wata rana shi ma in ya mai la la la la wa na kama ya zai yi kuna gano wannan